So kamar yadda kuke gani na cire sama da naira dubu sittin a cikin wannan platform wanda idan muka da wannan wajen withdrawal history gashi nan yadda za ku gani gashi nan yadda na ciccire kuɗaɗen nan na ciccire a cikin wannan platform. Hi guys so in this video na zo muku da wani new site wanda za ku na making kuɗi a cikin sa wanda last akwai video da na akan wannan site ɗin wanda mutane da yawa kuma sun turo min da screenshot ɗin su alhamdulillah sun samu a riba a cikin wannan site da zan nuna muku a cikin wannan bidiyo wanda kamar yadda nuna muku a farkon wannan bidiyon na yi withdrawal na kuɗaɗe da yawa a cikin wannan site da zan nuna muku a cikin wannan bidiyo so idan kai ma kana so ka fara making irin wayannan kuɗaɗen ka biyo ni a cikin wannan bidiyon ka tsaya ka kalli bidiyon tun daga farko har ƙarshe kar ka yi skipping saboda idan ka yi skipping sa za ka iya missing wani point kun gane So yanzu ba tare da ɓata lokaci ba bari mu shiga kai tsaye cikin bidiyo amma kafin nan kar ku manta da subscribe ku yi like wannan bidiyon sannan ku yi din sa So kai tsaye bari mu shigo cikin bidiyo So akwai link da zan ajiye muku na wannan site din a description na wannan bidiyon ko kuma ku duba comment section na farko an dan kar ku manta da akwai telegram channel dina wanda a can dan na akwai videos din da ba na daura a nan YouTube ba. dole a can saboda wasu wasu dokoki na YouTube. So idan kana so kana samun update akai-akai akwai te akwai link da na ajiye na telegram channel ɗina za ka iya zuwa kai linkin kai join na wannan group din. so that idan na duk wani update sabo update masu zafi dai ko akan Adstera ne ko kuma wani ways da mutum da ya earning kuɗi a online za ka samu wannan update din zan ɗaura shi a can telegram channel ɗina. ba anan ba ko kuma WhatsApp group zaka iya join So da fari idan muka zo ga nan inda aka saka sign off ga nan login na. so yanzu za mu yi sign off idan ka zo sign off ga nan wajen da aka saka phone number din nan za ka saka number wayanka amma za ka cire zero farko kun gane kun ka ce 08 so ko da ka saka 80 haka bla bla za ka jira na nan wajen da aka yi creating na password da aka yi creating na password ɗinka strong password kun gane ai so bayan ka yi creating na password ɗinka Su a nan wajen da invitation code din nan su ba bukatan ka saka invitation code din nan kawai already idan dai ka daina link ɗin ba ka ciki wajen ba dai nuna maka ko kuma ko ka saka wannan code din da kuke gani akan screen din nan Su sai nan wajen verification code din nan kawai za ka danna nan wajen da aka saka send din nan bayan ka danna za su tura maka da verification code ba wani problem so yanzu ni already bari na shiga kan account dina za mu je wajen login din nan su kai tsaye bayan ya kawo ka cikin a wannan din da ku gani gashi nan kamar haka wanda ga balance ɗina yanzu haka ma ina da naira dubu biyu da ɗari biyar a ciki so so yanzu abin da zaka fara yi shine na farko a wannan site ɗin ana investing ne zaka saka kuɗi sai ka yi investing ɗinsa zaka na samun profit wanda kar ka ji na ce wannan investing ɗinsa bai da wani wahala ba kuma kuɗi mai yawa ake sawa ba kuɗi kaɗan ne wanda mutum ka tabbata an da kai ka saka abin da zaka iya losing ɗinsa kun gane so koda da ka yi ka yi asara wannan kuɗin ba zai zame ka ba kuma I think wannan ko da mutum ya yi losing ba zai wani wannan ba tun da 2000 ne minimum so yanzu dai da farko abin da zaka fara bayan ka yi creating account Zaka zo nan wajen da aka saka deposit ɗin nan kun gane idan ka zo nan wajen da aka saka deposit ɗin nan za yi deposit na kuɗi a cikinsu so before mu deposit na kuɗi bari mu gwada muku yanda ake investing din wani ya nawa ne minimum da dai sauransu before ka yi depositing so za mu zo nan bottom da aka saka invest ɗin nan kamar yadda kuke gani so bayan ka zo wajen da aka saka invest a ah, dai ka haka kamar haka so ga nan da aka saka fixed phone ga nan kuma welfare phone so abin da yanzu da ka yi ne so kamar yadda kuke gani gashi na wannan BIF1 din nan kwata-kwata naira dubu biyu da ka sa idan ka saka naira dubu biyu kullum da ka na daily earning naira ɗari takwas da sittin wanda zai yi wata ɗaya kwana talatin za ka cire naira dubu ashirin da biyar da ɗari takwas kun gane so ga wannan bif 2 kuma naira dubu takwas shi kuma kullum dubu uku da ɗari shida a kwana talatin da ka yi da ka cire naira dubu ɗari da takwas so kun gane so da aka da aka dudduba su so duk wanda mutum yake so so yanzu inda mutum zai wannan wannan fix fund din nan shi idan ka saka sai kudin ya yi kwana talatin before ka cire so kun gane sai ya yi kwana talatin so idan muka zo wildfire din nan shi kuma kullum ne daily ne so yanzu ya da a yi mai wannan so da mu yanzu invest su a kai duka ne so before yanzu mu investing a kan wannan welfare wanda za mu na cire kuɗi kullum so dole sai kana da buƙatan BIP dole sai kana da BIP1 tunda zaka samu BIP1 ɗin kuma zaka zo fix fund ɗin nan ne zaka siyi na 2000 yanzu idan ka siyi na 2000 kana da BIP kenan kana da BIP1 so yanzu idan bayan ka siya sai ka zo nan shi ma ka sake siya wanda zaka na cire naira dubu ɗaya da ɗari hudu kullum kullum zaka cire dubu ɗaya da ɗari hudu na tsawon kwana uku wanda ka ka da kuɗin ka ma so yanzu kun ga kenan yanzu abinda zaka in ka shiga in kana so kullum kana cirewa Ya ka investing naira dubu huɗu kenan ko za ka investing 4000 so yanzu za mu dawo wajen deposit ɗin nan so da ka danna wajen da aka saka deposit so kun yanzu muna so muna cire kuɗi ne kullum haka kuma in ƙarshen wata ya yi kwana talatin muna so mu sake cire wani kuɗi so yanzu za mu saka 4000? so a nan wajen da ka zaɓi method deposit method method a and method b so duk wanda ka zaɓa sai ka zaɓi to deposit ɗin nan idan ka zaɓa dai kai ka za su baka account number inda za ka yi transfer na kuɗi kun gane so yanzu bari mu ɗan jira shi ya buɗe sai mu gani dai ba mu account number da suna za mu yi transfer sai a mana adin ɗin kuɗin a cikin wallet ɗinmu so So yanzu kamar yadda kuke gani gashi nan nan ga account number nan da suka bamu wanda mu transfer a kansa gashi nan Wema Bank a to yanzu kawai da aka kwafi na wannan account number ɗin da aka je ka yi transfer na 4000 sa'an nan ka tabbata abin da ka saka a nan shi ka yi transfer a can like yanzu ba 4000 muka saka da mu transfer ba so kar ka je ka yi transfer ɗin 10000 ko ka yi transfer ɗin dubu ko da naira biyar ne ko ka saka abin da ka ka saka a nan wajen ka tabbatar shi da kai transfer sa. kun gane bayan ka yi transfer ɗin sai ka zo ka danna I have made the payment ɗin nan so shikenan ka gama so bayan ka gama kawai za su maka adin ɗin ka a wajen balance ɗin nan so bayan sun yi maka adin ɗin ka a wajen balance da ka zo wajen da aka saka invest ɗin nan so bayan ka zo wajen za ka yanzu za mu siyi wannan na farkon nan za ka siye shi idan ka shiga da ka gashi nan Na ka danna invest now so bayan ka yi ka ga sauran ka yi na dubu biyu kana da sauran rarar naira dubu biyu kenan ko so bayan sauran rarar naira dubu biyu mu da mu dawo nan fire phone din nan so shi ma za mu zo mu siyi wannan na dubu biyu wanda kullum za mu na cire naira dubu huɗu da ɗari a dubu ɗaya da ɗari huɗu a kwana uku kun ga muna da naira dubu huɗu da ɗari biyu kaga ka maida kuɗin yi dai ka jira na wannan watan kawai shi ma ka cire kun gane ai so haka da haka ya zuwa ga nan na ten thousand shi ma yana buƙatan BIP two so kowanne za ga ga require BIP ɗin da yake require before mutum yi investing so kun gane so kawai kana zuwa za ka wannan so bayan ka gama siya ga nan yadda aka saka my order a nan za ka ga duk wani a ah, product ɗin da ka siya so kun gane so ni na na investing uh, na siyi product sama da guda uku ma so a nan wajen da ya ga duk product ɗinka kun gane da kuma kullum kuɗin da za na making a kansu sa'annan ga telegram channel ɗin su nan ga shi nan ya ya mana fofon da aka iya danna kai joining na telegram ɗin su wanda a can da aka na ganin duk wani update kullum da safe suna wannan suna dan posting mutum ya daɗa tabbatarwa suna nan kun gane so da ka yi joining na telegram a channel din su sa'annan kuma mutum zai iya making a kuɗi a cikin wannan site din ko da baka da kuɗin da ka yi investing ga nan waɗanda aka saka invite din nan so da ka ɗauki link ka su kun gani duk mutum ɗaya idan ka gayyato ya zo investing za ka samu naira dubu ɗaya kun gane ya zo ya siyi BIF za ka samu naira dubu ɗaya haka kuma a kullum za ana baka 35 percent na kuɗin da yake making da kana na samun 35 percent na revenue ɗin da yake samu a kullum so ka gani so da haka na samun wannan 35 percent ɗin bayan dubu ɗayan da suka baka na farkon gayyato shi kun gane so sai kuma yadda mutum zai yi withdrawal na kuɗinsa so yadda za ka yi withdrawal na kuɗin ka, za ka dawo wajen account bayan ka dawo wajen account za ka danna withdraw so kun gane idan muka danna withdraw so so bayan ka danna withdraw a nan zaka zaka saka amount na kuɗin da kake so ka cire kun gane bayan ka saka amount so a nan wajen da ka zaɓi transaction password a da ka saka transaction password wanda a ɗayan bidiyon na nuna muku yadda ake creating na transaction password a farkon creating ɗin account ɗinka sabon account za su ce ka yi creating transaction password to ka tsaya ka nutsu ka san me ka rubuta kar kawai ka saka abu ko ma ya ne in ka ga wannan za ga transaction password za ka yi creating so wanda da shi ne za na saka kana cire kuɗinka kun gane nan da ka saka amount nan da ka saka transaction password sai kuma mutum farko farkon buɗewa dai su baka dama kai creating na account so idan ka zo zaka zaɓi ko wallet ko banki duk wanda kake so an kuma za ku ga gashi nan daily withdrawal time da kan karfe takwas ne zuwa karfe goma kun gane ake withdrawal ok so daga kan karfe takwas zuwa karfe biyar ake withdrawal na kuɗi a cikin wannan a site ɗin kun gane to sai mutum ya kiyaye idan ba wannan lokacin ba to dole sai dai washe gari kun gane ga nan kuma ga app din su nan su zaka iya downloading na app din su kana shiga kawai kai tsaye ba tare da ka yi wani wannan ba su zaka iya downloading na app din su so anan wajen ga nan da aka saka bank card din nan so anan zaka zo kai linkin na account ka. kun gane farkon buɗewa anan ka zo ka ɗaura account ka ga wannan to duk wanda yake da ra'ayi da ku iya shiga a wannan site din a yanzu so kun ga za ku iya shiga platform nan ku saka kuɗin ku mutum ya depositin kullum yana samun revenue saboda bai jima da launching ba kuma i think it's a long time project ne so before su ware mutum dai da su ɗan jima so kaga before su ware da ka dan samu abin da mutum ya samu kun gane so in dai mutum yana da ra'ayi za ka iya fara an kuma kun ga minimum ɗinsa 2000 ne i think 2000 kuma is normal a mutum ya zaka abin da dai ko da yayi asaran su normal ne kuma i think 2000 is normal kun gane ai shi sa idan mutum ya saka abin da zai iya losing sa ko da kai hasarar sa ba dai dame ka ba kun gane ai so guys anan bidiyon na mai zo karshe idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku danna mana like ma wannan bidiyon ku yi din sa and kar ku manta da telegram channel din mu Wannan kamar yadda na faɗa muku a farko wannan bidiyon a can zan na ɗaura wasu update din ba zai yi akwai videos ɗin da ba zai yiwu na ɗaura su anan ba due to the uh, wasu dokoki na youtube so a can telegram channel na zan na ɗaura wasu videos ɗin har da abin da na su adstera su shia excel da dai sauransu wanda a can yan na ɗaurawa gaskiya so idan kana so akwai link na telegram channel da za ka iya joinin a description na wannan bidiyon nan je muku link ɗin ko kuma ka je directly kan a telegram ko ka yi searching waison edit da ga wannan channel ɗin da ka yi joinin idan ka yi join na wannan group ɗin za kana samun update akai-akai akan hanyoyin samun kuɗi a online.